أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu a markazu ahalu sunna wal jama'a wanda ke angol karkada a birnin da magara yau muna juma'a sha biyar ga wata na rabi uthani hijira shekara 438 wanda ya dace da sha uku ga wata na harko shekara 2017 yau insha Allah za mu darasi na bakwai cikin kistar annabin Allah Ibrahim alaihissalam darasi da ya huce kashin nan yan uwa za mu takaita maganar tambayoyi kan abin da ya huce ganin abin da yan uwa kamata kullum mu halka kamar da muka hudu kullum babban magana dai ci gaba da neman sanin addini da karatun addini masalar ta magana kaza na bida a yi kaza mu mu nasiha da harko cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi magana ga musulmi na harko lokacin da irin wannan cece ku ce ko gwagwarmayya waɗanda tsakanin ahalar kitab da musulmi wanda kowa yana ji da kanshi cewa shi ne wanda dai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mana laisa bi amanikum wala amani ahli kitab man amala su ajuza bi wannan ba abane bana magana imani kowa ta kanshi kai ya zaman to a baki ne lamarin imani in abane na baki ba mu kaza ne mu kaza ne ahlu sunna ne kaza musulmi muke a aiki kurin Allah bai aiki da ni dangane kurin dangantaka ta suna ina matsayin ahlu sunna ina matsayin kaza a a same ka da hakika abun haka ne ba ruwan Allah duk wanda ya banna in ahlu sunna bid'a bid'a ce ba ta dan tamu da banci wasu da kamar dan hal sunna ne a bid'a bid'a ce ko ita kenan mu mu kokarin kauce mata bakin kokari abin da yake na habarin hanya mu kokarin mu zamanto mu ne a gaba mu zamanto misali ga al'umma na wajen aiki na kwarai aiki na gari haka wajen mu'amala mu zamanto an bada darasi kai zamanto kurin a baki kana kida ahlus sunna ko ahlus sunna amma a wajen aiki a same ka ba haka ba wannan gaban kuskure gaskiya magana Allah ya taimake mu kuma wannan magana kira yan uwa kar ku damu cewa kullum mai kiran bid'a kira zuwa ga bid'a duniya da kuna ji wasu na kira abota mu isa wasu magana mu zo kowa na shi ko kai dai bakin mu da nuhon mu za mu ci gaba insha Allah da kira zuwa ga sunna mai kira kan bid'a shi ma zai yi mai kira kan bid'a yayi kai mai kan sunna kai za mu kwatsa ga Allah subhanahu wataala ya ma kowa hukunci Allah tabbatar da mu akan sunna a kenan darasin mu ne insha Allah sati da ya gabata mun zo bayani kan ginin Ka'aba wanda mun karanta bayanin na Ibn Kasir da yi na masa'alar ginin ka'aba yadda wasu maganganu ko ruwayoyi zuwa ga sahabbai an zo da maganar ginin ka'aba wata ruwaya a ce mala'iku wasu a ce annabi adam ko annabi shisu da ake ambata tun da wani maganganu mun yi bayani bayanin ibn ibn kasir yayi shi abin da yake bayani cewa da wani maganganu ne wanda ba su zo ba daga ma'asu annabi sallallahu alaihi sun zo daga wasu labarai ne haka wanda ba mu iya ba mu da madogara kwakwara kansu kenan mu abinda muke dogara da shi abinda za mu rike mai hujja da shi ya ce nassun ƙura'in da sunna za mu samu a zahiri iya tabbatar da annabi ibrahim a.s. shi ne ya ɗora a sasikin fandasokin ka'aba mu har wannan bai wannan shi bayanin da ibn kasir ke wancan kuma labarai Allahu alam amma mu za mu dogara da wannan da shi babban madogara kwakwara illa qur'ani da sunna shi daga musulmi madogara a ce Allah ce manzon Allah ce in ta wace tana samun kuskure a daidai in waye magana ana samun a yi kuskure ko a daidai kina babban madogarar mutum ƙur'ani kuma sai Allah ya wadata da mun sha Allah kenan alamma ya mun koma ta wadda fa Ibrahim qadar mana bait cikin bakara cikin وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم نعم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل الله سبحانه وتعالى كبام الأبادي تشاكوك أنبتا مسو lokacin da ibrahim alaihissalam da shi da ɗanshi sama'il suka ɗora ƙawa'ida min albayt foundation asaskin ma'ana ka'aba wani shi tabbatar cewa kaga wannan nassin iya ce asas ƙawa'id kenan foundation kin kanshi wani ibn kathir ke cewa wannan iya daga cikin hujjoji da ake kafawa na cewa shine harkon ginin da bayan da ya gabata dai a baya kenan wannan yan uwa kace qawaid kenan san kowa san foundation tushe wanda yan uwa mas'alar Ka'aba a yau muke magana a yau ta yau ya wakana akwai ruwa cikin sai Muslim haka cikin sai Bukhari labarai daban-daban wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana ga Aisha radiyallahu anha kan cewa Aisha in ba dan mutanen ki ba kamar ruwa musulun haka cikin sayar bukari duka daban-daban kowa lafasin daban-daban ne ma'anar dai hadisin cewa aisha an ba don mutanen ki ba ba su jima ba da ramansu da kahurci kenan ba su jima ba da ramansu da cikin alin kahurci kenan haka akwai dan sauran abin jahiliya a kawunan an ba da kenan gudun fitina gare su ba ya ce da na rushe ka'aba na maida ta ala asas ibrahim wata ruwaya wata ruwa ala kawai ibrahim da na mai da ka'aba kan harsashin annabi ibrahim alaihissalam amma ta koha biyu koha ɗaya yamma ɗaya gabas a shekana a hutu ta can amma ganin sababbin musulunta ne gudun ke na wata fitina ga wani a cikin abin da ake kawowa abin da yake za a kawo inda ba wannan wajibi ba zai kawo fitina ga mutane a kawarce mishi inda ba abin da wajibi ba wanda ya abu wannan ke wannan dalilin yasa nan sallallahu alaihi wasallama bai taba ka'aba ba tahiya na tahiya annabi sallallahu alaihi ya koma ga Allah an yi Abubakar an yi Umar an yi Usman an yi Ali Muawiya ya hau ya kare Allah mai cikawa shekara ta 60 ce naga ta 60 bayan Muawiya Allah mai cikawa dan Yazid ya hau Yazid ibn Muawiya an san dai da Abdullah bin Zubair cikin tarihi yayi tawaye ya ki yin mubaya ga Yazid wanda kasance dai bai mubaya ga Yazid ba ya koma makka ya samu goyon bayan mutanen makka su mishi mubaya a zaman khalifa shi ma ta wani halin yazid ya kawo hari an yi dai banna abinda aka yi yawa kana tabbas ya banna an banna a madina an zo makka ana lokacin da ya kai babban babu irin na amma suna suna makta majawajawa da wuta a rika jiya wuta gari a rika majawa ana harba a gari da a kona garin dama suna yi kayan da yanzu a lokacin kiran sai zai aka rika ruwan wuta garin cikin garin makka wannan ruwan wuta wuta da ake jefawa ta haɗa kaba tabbas an samu konewa an samu ɓanna dai a cikin kaba abin da ya wakana dai allah gafarta mu gabata bayan wannan abin da ya wakana na ɓanna kaba wannan ya ce ya wakana shekara ta 64 da tarihi da hijira wannan da aka yi wani ɓanna ba su samu damar da kama ka'aba ba su damu samu cin yaƙi gaba ɗaya ba da suka koma suka koma sham abdullahi bin zubair wannan hajji mai zauwa bai taɓa ka'aba ba alazai sun zo ya gwada musu irin abin da ka'aba ko ya ka'aba da yadda aka yi wannan da aka yi da cin mutuncin da aka yi dai wanda bai dace ba kowa hankalin kowa tashi inda ga abin da aka yi wannan ya samu dama bin zubair samun damar goyon bayan mutane kan yakar mutanen sham ya musu kware hudu ba ta irin da banna da mutanen sham suka yi wanda ke samu goyon baya na abin da ya kasance tsakanin shi mutanen sham to wannan ya bada shawara cikin sai musulun akwai ruwa cikin sai musulun ya shawara tara mutane sahabbai ya musu shawara mai kuka gani game da aikin Allah gashi ne halin da ke ciki za mu rushe mu gyara ginin gaba daya ko ku za a gyara Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu ya ce ni gaskiya abin da ya bayyana gare ni wannan ɗakin wanda kowa sha mai lahiya ba wanda taɓa shi ka sha mai lahiya ka taɓa shi kurin ka gyara abin da ya ɓaci kurin ka huta ka ka taɓa shi sai shi abdullahi bin ce gaskiya magana zan tambaye ku wannan abin da kuke da kaba ta yi inda ɗakin wani ɗaya daga cikin ku ya kumbura shi haka nan shi hujjar da ce inda ɗakin ɗaya daga cikin ku kumbura shi haka ci gaskiya shi wannan ra'ayin ita ma zan istikhara an gani kwana uku abin Allah ya bude mini kun san yaki da shi bayan kwana uku a takace da bayan istikhara shi kun ya dauki kara kurin zai rushe Ka'aba ya mai da Ka'aba yanda take tushe annabi Ibrahim anan ya kawo ruwaya Aisha radiyallahu anha ta bar labarin tabbas cewa ga abin da annabi Hud sallallahu alaihi wasallam annabi yayin magana cewa shi ma harkon iya mutane iya gudun fitina ga mutane dan harkon musulunci ne wata ruwaya rashin abin hannu na wannan na fakakin ya ce a yanzu allah ba mu wadata ba mu wani cikin tsoron wani abu musulunci ya zamana ba wannan fitina kina shi iya kuma abin daidai kurin ya mai da ka'aba kan asaskin ibrahim kusan me yake ne asaskin ibrahim wanda ya san maka a yau zai ga bangaren arewa an yi wani dan wani kewaye bangaren mutu azururu a ga wani dan kewaye da aka yi jikin ka'aba wannan asalin ka'aba annabi ibrahim alaihi salam hannun ginin sheki hannun ginin annabi ibrahim yayi fannasan da gaba da tada a wata shekara an samu an samu me aka cewa annabi iya cikin matashi cikin shekara 30 ne an samu ka'aba an yi ruwa an samu da bacin ɗakin an yi gyara to kusan duka hore ne a wancan zamanin qurayshawa a ta kun ga ɗakin Allah ya lalace za mu sake ginin ɗakin Allah amma kun san Allah bai san haram kowa ya jiba tsakani ga Allah abin da ya mallaka na halak na halak a kawo a sa a gyara ɗakin Allah ku ji ka hure ne a wata zamanin ga jahiliya amma suna gudun samun Allah haram a cikin ɗakin shi wanda yawan musulmi ne ya tara kuɗa cikin haram sai ce a zo a yi masallaci ko a makaranta da kuɗin haram Allah bai amsa haram ba a samun Allah kuma Allah bai karɓata ba Allah kaba ba kenan anan a takaice dai wannan wannan abin da aka tara kudin da aka tara kowa kawucin su amma ya tsoye karam duk garin abin da aka tara gini irin na da bayan zubar da waya da waye da karo da wayan siminti kudin da aka tara kowa san san gaskiya ka san ka haram ka kaba ka kaba al haram to gaskiya kudin gaskiya gaskiya kada kudin halakki ne kada abin da aka tara yan wata zamanin ya kasa yin ginin Ka'aba gaba daya halak ake nema samu Allah aka kasa samun kudin da aka tara kayan kudin aka ce a gina bisu iya gina ka'aba sai wani bada shawara to kun ga wannan tun da ba iyawa ba sami kuma ba sami haram ba to yanzu abin mai adai aka yi lissasa wani injiniyar ya filan ya tsari ya debi debi kin da ya bi iya a to yanzu mu rage mu rage zira'i biyar a bangaren arewa sai suka rage zira'i biyar sai suka tada aka tada daidai ginin abin da ya yi saura za a iya yi haka aka yi yanzu da aka tada gini shine kenan asalin wannan ginin da aka yi to wannan fandason kuma kenan tun a lokacin nan ma akwai wannan dan sauran to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa an ba dan barkata sabon sabon musulmi mutane ya so wannan wurin da aka bari na ne ibrahim alaihi salam ya ya gina ka'aba kan shi wanda kunsha suka rage annabi ce na so in ba da wannan halin ba da na sa ka'aba har cikin shi ta da gaba daya to zai bala bin zubair ya ce waccan maganar zai tice ɗauko tun da muna da halin yi yanzu za mu mai da ka'aba mu mai da ta wurin ta nada da annabi ibrahim alaihi salam ya gina kuma mata kofa biyu ɗaya huta ɗaya shiga kuma kofar ta sarko ta ƙasa yace da mun ƙurin shi saka mai da kawai sama dan sa wanda suke so ba ko zai hawa ba asalin kofar ta ƙasa take wannan shawara bala bin zubair ɗauka kuma gana a wancan zamani shine khalifa kuma ya samu goyon baya daga bayan ba shi haɗin kai sun ba shi haɗin kai ya yi wannan aikin na maganar mai da ka'aba a wurinta to wannan shine maganar cewa kenan wannan qawaid ibrahim ibn bayt shi ka ƙara hujja cewa kenan annabi ibrahim salam dan lokacin da za a yi da ya gina da ya tada ta ganin ya ƙara mata kuma wata dautin tana zira'i 18 18 sai ya ga yayi kadan da ƙara fadin yayi kuma abuwa sai ce ya ƙara zira'i 10 ya ƙara zira'i 10 sama shi ta zama to zira'i 28 sama zira'i 28 ta koma sama kenan nan ya kara mita biyar ya kara zira'i biyar to shi ne a lokacin da aka zo fitina da ta kasance ta wannan mabannacin shi ba da hajjaji bin yusuf hajjaji shekarar da ya zo shi kuma shekara 93 da hijira bayan shekara tara bayan shekara tara da wani abu shi kuma ya zo iya abin da a ban shekara ban shekara tara ban shekara tara tara ne kwarai kuwa ban shekara tara shekara 93 shi kuma da ya zo bayan abin da aka shi an saba da aka dan shi ya kashe Abdullahi bin Zubair shi ya kashe shi bayan kashe shi kuma ya nemi shawara ta Abdul Malik bin Marwan wancan zamanin na Amida Ka'aba yanda take a ga abin da isko Ka'aba Amida ta take ya za yi sai ta yi ka rushe abin da Abdullahi bin Zubair yayi wannan banna ce ka rushe ta kamar da Ka'aba yadda take an rushe ka'aba ya ce amma tsawon da ya kara ka bar shi zira'in goma da ya kara ka bar shi amma wancan zira'i biyar na bangar arewa ka bar shi amma tsawon a bar mashi abin da ya kara haka aka yi aka mai da ka'aba zira'i ina ga 28 ne kuma aka rage wancan zira'in biyar wanda shi ne yana ga lokacin da shi yana almulki ya zo ziyara ya zo aikin haji bayan an yi wani abu sai yake cewa katar la ibn zubair Allah mutane an yi abin da aka yi wa duniya an jima ana banna an jima kuma tun sabbi suna dare wani sahabi ne wanda jiga gobe wani ban shi ko ba sai wani ba shi da wata mulki ba sai wani ba amma shi wani magana ga sahabi wa qatar Allah kamar a ce Allah tsine wa wani Allah ke abin da aka yi anan wani Hasib bin Abdullah bin Rabi'a yace la taqul hadha halifa aminu mun kake magana aminu mun kake wannan magana me yasa yace gana abin da yace wani abin da ni da kullun naji manzo Allah yana magana Aisha ta yana magana ni ina shaida Aisha ta yana magana annabi annabi yana magana abdullahi kibir zubair bi mata ra'ayi da hujja yi ta kuma yace shi ma bai san da ba a takaice kenan muna magana da kenan ka'aba dai wannan shine hujjojin cewa ka'aba ai gina ta hasashen ibrahim shine muke nasi kashi karara nasin qur'ani da sunna annabi ibrahim shine asasa wannan kuma tarihi waye wannan Allahu alam ne to nan Allah ya mu labari wa iz yarfa'u ibrahim alqawa'id min albayt wa isma'il lokacin da annabi ibrahim salam ya tada fandason kin ka'aba da shi da ɗanshi Ismail ga addu'ar da suke rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim suna aikin Allah matsayin suna na Allah amma suna tadarru suna roƙon Allah aiki kuma aikin Allah ne yake Allah ce su ka san cewa in wa bambanci magabata da mutanen kwarai yanda mutum bai alfahari da ni wani ne aikin Allah ne da umarnin Allah su kuma annaban Allah ne amma suke roƙon ya Allah taqabbal minna Allah ka amsa mana aikin mu Allah ka karba mana aikin mu innaka anta samiul alim Allah kai mai ji ne kuma masani ne to cikin sahih bukhari wannan addu'a ce suna aikin haka suke haka kare suna kewaye ka'aba suna aikin suna rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim haka suke suna aikin suna kewaye suna aikin suke na dora ka'aba suna roƙon Allah cikin aikin suke Allah ya amsa musu wannan aiki nasu Allah kai mai ji ne kuma masani ne ne kaka da mudarrisin kaskantar da kai ka bawa ka ji da kai shi kaza shi kaza ne a kullun ka zama to bawa mai kaskantar da kai ga Allah ka kwanta kama Allah wani abu ba kowa ba abin da ake ake Allah ya wuce abin da ka mishi da abin zaka yi wannan shine kenan abin da ya rika addu'a ta rabbana waj'alna muslimin lak Allah ka sanya mu ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا eh cewa Allah ka sanya mu ko ka tabbatar da mu muna masu meka wuya zuwa gare ka eh Allah ka tabbatar da mu akan Islam musulmai lak kuma min zuriyatina haka daga cikin iyalanmu ummatan musulma neman zuriya ta kwarai Allah ka ba mu al'umma zuriya da take musulma gare ka an ce wannan iya daga cikin abin da Allah yake wa labari halin din mai imani ka a yasa kake yan uwa ga yin addu'a ta alkhairi ga diya idan irin wa'annan annabawa na Allah suna irin wannan addu'a ga diyansu to ina ga kai Allah ya ba mu labarin halin masu imani sai rabbana habana azwajina zurata kun da rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama inda Allah ke bada labarin halin ibadur rahman a cikin halinsu cikin abin da suke na addu'a rabbana هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين وجعلنا للمتقين إماما كنا هل ما إيماني سنا رقم الله سبحانه وتعالى الله كبامك شوتا تديا ما تمو ديامو كبام ديا نقري abin abin horin ciki masu faranta mana rai ba da ba sai saman kutu ba ya ga da musamman bakin ciki a rayuwa diya na kwarai haka roƙon matan kansu Allah ka ba mu mata na kwarai wannan iya cikin halin masu imani kula a roƙon Allah Allah gyara ma zuriyarka Allah baka zuriya ta ƙwarai wannan annabawan Allah ke haka ina ga mu kenan shine nake na addu'a cewa Allah mu ka sanya mu musulmai ne laka da ni kenan da shi din shi da shi da Sama'il ka sanya mu masu mai kauya gare ka haka min zuriyatina daga cikin zuriyar mu ka ba mu ummata musulma al'umma wanda take musulma abin da ke roƙe nan wa arina manasikana Allah kuma ka gwada mana wannan daki da aka yi daki na ibadar Allah bangaren ibada abinda ake na yankarin da ake kashi kanan kenan Allah suka roƙa ya gwada musu ya sanar da su yadda za a yi bauta a wannan wuri eh wa tuba alaina innaka antat tawwabur rahim ya Allah kuma ka amshi tuban mu eh wallahi mi suke wannan ga duk a cikin kaskantar da kai na bawa annabi sallallahu alaihi wasallam an ce zama da manzon Allah zama ɗaya akta annabi ana kilga zai zai zai zai rabbi gafir tuba alayya rabbi gafir annabi a zama ɗaya zai ɗari rabbi gafir li wa tuba alayya innaka anta tawwabur rahim an ce annabi zama ɗaya ɗari me yi me kala yi me yake duk wanda kidan kaga bawa da ana bukata bawa ya zamanto kai zamanto mai alfakari mai gwada isani mai kaza ne ka zamanto kullum mai kaskantar da kai bawa kace ga Allah وتب علينا ألا تأمش تبم إنك أنت التواب الرحيم ألا كيني من أمس التوبة تباي كما ألا كيني يشك كيني معناك جكم تكين تشك با أدى أصلا ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم ألا nan addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi Allah ka aiko da wani manzo daga cikin su rasulan minhum kenan me yana kana daga cikin mutanen dan wannan gari Allah ka aiko da wani manzo a cikin su shine wata ruwaya tabbatatta na annabi sallallahu alaihi wasallam na gata cikin silsila na albaniya ka ruwayar hadisin ya zo a wurare daban haka daban-daban wanda dai ruwaya ta tabbata cewa sahabbai sun annabi tamma ya rasulullah akhbirna anka ya rasulullah kan labarin matsayinka halin ma'ana da kake ciki yace ana yace na'am ana da'watu abi ibrahim wa bushra isa war'at ummi hina hamalat bi ra'at nuran nuran ada laha suru shab wani wata tabbata kan haka da haka cikin sira cikin sayi sira na na albaniya karuwai abin da yake magana cewa ya manzon Allah kuma mu labarin matsayinka halinka labarinka yace ana da'awati abi ibrahim ni kenan asalin abin shi addu'ar babana ibrahim to ta addu'a rabbana wa ba'ath fi rasulun minhu mutanen makka Allah ka aiko manzo daga cikin su yace wa bushra isa da bisharar isa nassun ƙura'ani isa alisalam ai yayi bayani na cikin saffi ne
وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقاً مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد يا إسا لا تشوى إذا قال إيسى بن مريم lokacin da isa ɗan maryam ya yi wannan magana ce ya bani isra'il inni rasulullah ilaikum ni manzo ne na allah kuma ilaikum ba ga zuwa ga duniya ba shi ilaikum ne manzo ne na banu isra'il wannan sun hayyau hatta cikin littafi da haka yake illa rashin fahimta ko rashin imani kuran manzo ne zuwa gare ku kuma ni matsayina wa mubashiran bi rasuli na zo ina maku albishir mai yawan albishir wurin labari mai daɗi labari mai mahimmanci mai amfani gare ku ina maku albishir da wani manzo na musamman ya ati min ba'adi zai zo a bayana ismuhu ahmad da sunan sunan shi ahmad yan wannan diyin da sun kai da kawo wajen koyo yau a karni na karshe na dubu biyu da wani abu don mai karanta da abin jaridu da abin labaru daga wannan a taurar da aka samu ta barnabas wanda dama ana kwata da labarinta wanda barnabas cikin amajin annabi isa ya cikin amajin isa da salam barnabas iya cikin amadan isa kai tsaye ya yi a taurar take hannun da da hannun shi a ciki akwai wannan magana da wannan suna a rubuce an ɓoye an ɓoye kurin hikimar Allah a turkiya sun zaka abin yana aka gano a taura mai shekaru aru aru tun shekarar ka hanyar maza ana zo rubutun na da makarun an bincika kuma da kayan zamani kayan bincike tsohon rubutu ne kowa tabbatar da haka tsohon rubuto ne ba ce wani zaune ya tsara ko a saudiya ko a wani gari ko a turkiya aka tsara kowa an zo an bincika tsohon rubutu ne an ɓoye aka gano a wani wuri a ɓoye aka hutar tana nan yau a turkiya abin a ce ya ƙarme wa kirista baki ba an bincika haka ne gwamnati gaske ne a ciki akwai ƙarara ahmad manzo zai zo bana sun shi ahmad abin iya na rubuce hayyau tana nan mai kanta abu ya zai ga hotunta ma abunta da irin rubutu na musamman kuma rubutun da ne kuma ita kance wanda aka zo ko a tarihi na aka binciko an boye a nuri za ci a mata kuɗi da miliyar kuɗin ta kuɗin da aka mata abu ne ba da kuɗi ne tana na hannun a nan turkiya tana na hayyau hannunta to dama haka ne kenan wannan shi a kai manzo Allah ya ce ni kenan farkon lamari na addu'ar babana Ibrahim da bushadar Isa dan Maryam ya bar kenan labari zan zo yace kuma wara'at ummi hina hamalat bi nurun nuran uwa babata nabi ce lokacin ta dauki ciki na ta ga wani haske babu shi ta ga wani haske ce hasken da ya haskaka katangun sham tun daga makka an shiga sham abin mata sham in wasu ana karanta amma ba mu kanta kwashe-kwashe yadda abin da ya ganta sira ya wadda ba kanta shi ma kullum muke ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya huce wai in zaka bashi wani matsayi ko yabo ya kai ƙarya a abin da ya inganta kurin nan sun ƙur'ani suna ya wadatar da mu ya wadaci mai imani manzan Allah iyakai damar za ka ce na yabo ya kai ƙololuwa bai bukata ya yi ƙarya ya kwashe kwashe a yi ƙarya ya kirkira bai bukata haka nan wani hali na bidiyar kenan suna sun yi ƙarya an kwasu ƙarya a yi suna ta wadatar ka ta wadace muna abu wani ya inganta wannan cikin rolin ingantattu ya ce an gwada ma uwa ta haske ya bayyana gare ta daga cikin shi tun daga daukan cikin shi a gwada mata haske da harka katangun sham wannan shi ne cewa addu'a da ibrahim alaihissalam ce yayi cewa rauko ba a safihim rasulun minhum allah ka aiko da manzo daga cikinsu ya tudu alaihim ayatuk ya karanta musu ayunka ya tudu alaihim ayatuk ya karanta musu ayunka allah ta yana kenan yana muke nan allah ya aiko man wannan manzo bayan manzo a cikinsu kuma da littafi eh ya karanta musu ayoyinka allah wa yuzakkihim ya tsarkake wannan mutanen wannan gari kaga nan ya akwai shi'urkin cewa za same sun lalace da shirka kenan latattu ne zamanin zai zo sun lalace to ya zamanto shine zai tsarkake mutanen haka kuma yau kana yawa ya same su dumu dumu cikin shirka kuma Allah Allah tsamu su ya tsamu da tsamu kenan ya tsarkake wa yuzakkihim ya tsarkake su wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma ya karantar da su alkitab littayin da ka aiko mishi kuma wal hikima da hikima sun da ke nan anasalam iya cewa otitul qur'an wa mithluhu ma'ahu an ban alqur'ani da wani abu kaman shi wanda iya sunan shine hikima kenan ma'ana kenan shine hikima kenan wayi da sunna kenan ba ba nasin qur'ani kuma nan Allah ce alkitab wanta wal hikima yace wa yuzakkihim ya tsarkake su innaka antal azizul hakim ya Allah kai ne mabuwayi ma'ana mai abin da ya so kuma mai komi a cikin tsari alhakim yan wannan mun ji ke yanda al'amarin ya kasance na wannan gina ka'aba ne ya sun gina ka'aba musun roƙi Allah subhanahu wata'ala wannan gari zaman to gari ne mai wannan matsayi wanda za a aiko da manzo a ciki sun kare sun nemi Allah karɓa musu aikinsu yanzu kuma bayan an kare wannan Allah mai umarni wa azin fi nasu bil hajj
wa azin fi nasu bil hajj ya tuka rijalan wa ala kulli domiri ya tina min kulli fa amiqo
yanzu bayan an ce ya kare ka'aba yanzu komi komi ya kammala umarnin da Allah ya an gina dakin shi yanzu an mai umarni wa azin finnas bil hajj kayi kira kayi kiran mutane zuwa ga hajjita wannan daki ya tuka ya tuka rijalan wala burdan za su zo maka an ka kiran na an ce kenan nan duk da ruwa ci da Abdullah bin Abbas da sauran babu nasu ban ga marfu'i ba cewa ka yi kira Allah zai isar lokacin ba kuwa yesu ya yi wannan kira nan cikin asar na ibn abbas na cewa a lokacin duk wanda yake cikin alamu zarra wanda Allah kaddara ma amsa kira amsa kira wannan gaskiya bai cikin nasi murfuyu da muke tabbata kan gaskiya amma cikin tafsir an kama gane wallahi wala shi dai yayi kira ga zo kai kira ga aikin haji kace tabbas Allah zai amsa wannan kiran mutane za su zo ya tuka rijalan za su zo maka a kawowa wasu shine rijalan kuma wala kullu damir ke wasu za su zo wannan aikin aikin za su zo a kawahuwa wasu za su zo akan abun hawa raƙumi dan farare ma'ana kan raƙuma kina a sama da ƙasa za a zo hajinta wannan daki kuma haka yi wa kan ɗan uwa yace ne shahadu yace min kullu fajin amik daga dukkan wata hanya mai fadi ma'ana daga hanyoyi da yanda ko ina cikin duniya za a zo wannan daki min kulli fajin amik daga wuri mai nisa ko ina za a yi cinturundu a zo wannan daki da kai kira zuwa ga aikin hajji a wurin da yan wani kowa san abin da ake ciki a yau irin da ake da ake dandazon mutane a aikin haji yanda dai kowa san yanda al'amarin yake na taruwa a aikin haji yanda wuri ne ha a yau gashi dai yanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya gwada a musulun haif nan kusan mina wadda san jamara daga wani masallaci daga bangaren daga bangaren zamu ce hannunka na hagu manka in zaka jamara an san musulun haif wannan masallaci annabi ya ce annabi saba'in ya salla cikin shi annabi saba'in wannan ya zo daga ina ya zo aikin haƙƙi koma annabi saba'in suka salla a cikin shi haka suna ta yi a lokacin annabi daga daga za su ci arfa da sabai an zo ga maka sai ce sabai kun ta wani hanya tana annabi Musa ya biyo da du da da da raƙumi auraki iri kaza tana annabi Yunus ya biyo wuri wuri ba da annabi suka biyo ita ba su labarin ga wurin da annabi wannan biyo sun zo aikin haji tun wannan shekaru ana zaguwa wannan ɗakin dan a ka ziyara a aikin haji yace da ya shahadu munafi alahum dan su ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير نعم ليشهدوا منافع لهم wannan ɗaki kenan ba haka bane ba mutane suna da wata moriya an yi kira su zo wannan ɗaki na ka'aba da sun halarci wani abin amfani gare su manafi alahu nan kamar ibi da kasi aka daga cikin an wani abu ne a hili ɓangaren amfani duniyar lahira akwai harkar zumunci haɗuwa akwai harkar kasuwa kasuwanci aje a saida a saya a saida a yi ishan musanya kaya na china ya zo na afirka na turai ya zo na ina zo a haɗe wuri guda kun babban amfani samun gafara ta Allah annabi sallallahu alaihi ya cewa alhajjul mabrur la sanatu ila aljanna hajjin da aka yi ta lahiyya ba ta da wani tukwici a wajen Allah sai dai baka gidan aljanna wata ruwa yake cewa duk wanda ya je haji karɓaɓa ya dawo zai dawo daga haji kamar radda uwashi ta ahe shi wa uwa ta afa da zini zai dawo lahi alau wai kawar shi kiran manya-manyan amfani da ake amfana a zuwa aikin haji haka na ce da annabi ya ba labarin cewa a me yake cewa me yake cewa tsakanin wanda ya mutaba kenan bin tsakanin hajji da umara ne ce in fiye na fakar da tagu hajji da umara suna kore talauci hajji da umara ta zuwa hajji da umara ki da hajji iya kawo mamman arziki in zuwa hajji iya kawo arziki kenta akwai manafi alaƙun akwai kwarai abin amfani ko ce wasu kursu malla fi a yamma ma'alumat kuma su ambaci Allah cikin wannan kwanaki na ita a yamma ma'alumat ana ne kwanaki goma na kwan zulhijja a kwanaki na harko na ayyamu nahar da kwanakin mai ayyamu tashrik shi dai aka ce a wannan kwanakin goma duk a ciki akwai na harkin akwai arfa akwai kwanakin wanda ake mana na ranar layya nan wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wasu kwanaki ruwa ta imam bukhari babu wasu kwanaki a wajen Allah wanda Allah ya san aiki nagari kamar wannan kwanakin guda goma kenan wannan kenan ta nake ambatan Allah cikin wannan kwanaki ya ce alama min bai mutul an'am kuma irin kenan wajen yanka dabbobi da Allah ya bada na wajen aikin haji na hadaya ko na layya a yanka a cikin wannan kwanaki fakulu mina wa ta'mul ba'sal faqir ku ku ci daga cikin abun kuma ku ci da wanda yake talaka mabukaci wannan kenan daga cikin wannan shirke wannan yanzu kenan mun zo magana kenan an assasa makka wanda annabi ibrahim alaihi salam ya assasa ta kuma shi ya kira zuwa ga wannan gari Allah kuma ya dauki alƙawarin isa da wannan sako yanzu makka ta zama gari ta zama to abinda Allah ya kaddara ya aiko da annabi shi ibrahim da dan shi sun gina ta ta zama to wurin haɗuwar duniya gaba daya wani har yau a tarihin duniya har zuwa yau ba a samu wani wuri ba a wannan doron ƙasa wanda kowane ɓangaren duniya kowane kwantinan amurka ne aziya ce afirka ne ina ne australiya ce babu daga inda shashin duniya da ba a zuwa maka babu daga inda ba zuwa duk abin da musa ayyukan samun hikima Allah yi ba mace-macen da aka yi a wata hajjin ba ta huce kan ba an je ba yi ba ta huce kuma kan ba yi ba ka ce ba ta wata mutuwa wani abu bai sa mutane cikas ko gajiya wasu a maka ya kuwa kan kawo ma kan ba yi ba dubin mutane suka mutu dubin aka mutu da aka yi amma wallah kamar ba taɓa yi ba wani haka Allah kadar kan shi kuma na shara tashin kiyama insha Allah kinan wannan shine magana yan wa matsayin Kaaba a yau ga tushen abin inda ya taso yanzu bayan wannan sai mu koma can bayan annabi Ibrahim ya kare da muna so mu mutu daga cikin Makka mu koma Sham insha Allah ka kuma ce can tsohuwa tana can mai imani uwa annabi saka tana can tana jira tana jira yanzu bayan wannan addu'a can daman da yi yanzu ya ƙare kuma ya koma addu'a ga wannan gari cikin sautu ibrahim wa yanzu ƙala ibrahim rabbi ji ala zabar dan amina وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم na'am wa iz qala ibrahim ka ambata musu lokacin da ibrahim alayhi salam yake wata addu'a rabbi ja'al hadha albalad amina Allah ka sanya wannan gari ma'ana makka ka sanya ta gari ne mai aminci babban abu samun aminci zaman lafiya aka ce ya zama dan sarki ko ya zama dan sarki zaman lahiya gari mai aminci kuma bayan aminci yace wa junubni wa bani an na'budu al-asnam Allah ka kare ni da ni da diyana kaji magana addu'a kan shiga diyan shi Allah ka kare ni da ni da diyana ka kare mana an na'budu al-asnam ma'ana Allah na abu islam kan mabota ta magoma ka za ku ji wani kaskantar da kai da cewa bakaciya kai shaidan a ni kamar ni haba dan uwa annabin Allah ne ke wannan neman tsarin sharrin shaidan daga bauta wani Allah annabin Allah ke wannan addu'a Allah da shi kuma diyan annabawa ne wa diyan annabawa ne wajen nemi da bane annabta Allah ka kare ni da inda diyana kan mabota magoma ka za ka yi mamaki ne ka magana mutum ba ta gumki kasa dodo aka ce mutum mutumi wata mutum mutum da kai mutum dan adam ka zo ka sha wahala ko dan uwanka ya sassaka ya gyara gyara haka biya shi maga wa dan adam duk wannan matsayi da Allah ya ba dan adam wannan karam dan adam wai zuwa ma iya duka ma iya roƙo wajen wannan gumki ta ta shirme na ko to amma shi dan yi bata da mutum ya ga abu na mai kyau ai shi ta yake addu'a yake kaka ci a ya za a yi wani hankali ma da a Allah kare ka Allah kare ka yau ɗan uwa yau ba masu yi a yau yau akwai masu gumci gaban su a yau balle ka shiga India ka shiga China sai kowa da wani abu wani ana ga su masu cin gabai su Japan abu bauta iri iri wani bata masu na bata mau saniya har akwai mutu kare mutum ne ta ka gode ma Allah ka gode ma Allah da ya shirye da kai kai kan wakil zuwa Allah shirye da kai amma wallahi wanda ka cikin rudin bai gane ko akan haka za su mutu sai ke roƙon Allah Allah ka kare ni da ni da diyana kan bota ma goma ka yace rabb innahunna adalanna kasirin nas wa inna ya Allah wa inna abun da ya mata kai na goma ka gumaki yace sun batar dewa duk da an san jigo abin shidani ya ce domin sun batar da yawa daga cikin mutane shi ba ya kuwa sani ba kaga nan cewa maka a zamanin ba komi amma sanin makircin shaidan garin abin da zai kusance daga baya ai kun sa abin da ya bari can mako shi ya san makircin wannan abin ya san banna gumaka a inda ya taso can ya baro ya zo nan kina iya gudun abin da ya koro shi daga can kai isko din shi anan yake roƙon Allah cewa Allah kare iyana da ni da kare mu bata gumaka domin wa'annan gumaka ko bata gumaka ta bata dewa daga cikin mutane ta yace Allah faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim wannan addu'a ce cikin sai muslim sai wurare annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan addu'a kai wannan aya ya karanta Isa alaihi salam in tu'azzibuhum fa innahum ibaduk wanda ka fadlan wanda anta al-azizul hakim annabi karanta wannan aya guda biyu ta annabi Ibrahim alaihi salam inda yake cewa ya Allah wa'annan bayi al'ummatawa wanda ya bi ni shine nawa wanda ya saba mini Allah kai dai mai gafara ne mai jin kai ne me kenan kaga iya neman tausayawa al'ummar shi ya ce wanda bi ni iya tare da ni wanda ma saba minin Allah kai dai mai gafara ne mai jin kai ne kenan akwai neman tausayawa annabi ka tsara ya kanta fara Isa da salam da Allah Isa ke cewa ya Allah in tagfir lahum bayan abin da suka yi na dangana mai uluhiyya da uwan shi amma kashe kace ya Allah in tagfir Allah in ka gafarta ma wa'annan mutane in tu'azibuhum fa innahum ibaduk fa innahum ibaduk Allah idan kama waɗannan mutane ga musu azaba bayan ka ne Allah ba mai caka kaza bayan ka ne ko in taga fillahum haka idan gafarta musu fa innaka antal azizul hakim ya Allah kai mai hikima mabuwayi ne mai hikima annabi sai kanta wani ayi guda biyu sai hoshi da kuka yace Allahumma ummati ummati ya Allah al'ummata al'ummata ya da shi mai tausaya ma al'ummar shi a cikin sai muslim manzo Allah ce sai Allah ya koda jibril ya jibril اذهب الى محمد صلى الله عليه وسلم فسلوا ما بيجيك kai je ga Muhammad aka aike da musamman yace Jibril maza maza ka je wajen Muhammad Allah san komai yace komai kai je ka tambaye shi dan Allah san komai rabuka alam cikin nasab kai je ga Muhammad ka tambaye shi ma biki ya Muhammad me ke sa ka kuka kukan me kake ya Muhammad yace ummati ummati Allah al'ummata bayan ya bani labarin jibril ya koma Allah san kuni me yace yace ummati yace iya kukan al'ummar shi ace ka koma jibril zuwa ga muhammad ka bashi labari inna sanurdika fi ummatika wala nasuka ka kuma bashi labari cewa za mu yardar da kai za a baka abin da kake so ga al'ummaka ba za mu kumtata maka ba ba mu bakanta maka ya muhammad sai yake cewa كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل من يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى yace dukkan al'ummata za su shiga aljanna yawan da ya rasulallah ya za a yi mutum ya shiga aljanna kasanta aljanna kwasan take haka wuri kwasan take kowa ko latacce da mushriki da waye yanzu bida ta yake da bida gurin zai su sun nan bare ba nan bida ai shi ki shine bare ko dan bida ko ai shi ki shine bare majin Allah ko amma ko zai shiga sai ya ce duka za su shiga sai wanda yake aka tambaya ya za a yi mutum ya ki shiga aljanna ce gashi kurin man ata'ani dakhala aljanna wanda bi na yayi shi ne ɗaya ko wani nade bi na ya yi wani shi muhimmancin suna kenan shi ne aƙidar ahadu suna wa jama'a bi ba ƙirƙire ba bi ya ce man a ta'ani wani shi ne mutaba'a قل إن كنتم تحبون الله
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين
Allah subhanahu wa ta'ala ta kula in kuntum tuhibbun Allah in har kuna san Allah da gaske mutanen Allah ne Allah wannan umarni daga Allah subhanahu wa ta'ala yawa manzon shi ka ga al'ummaka in dai har kuna son Allah to fattabi'uni ku bi ni Abdullahi ibn Umar ke cewa ittabi'u wa la tabtaji'u faqad kufitu ibn Umar ke cewa ku bi kudin ku bi sak yace ku bi kada ku kirkira yace a isa muku da komi
yan gata kenan yan gata komi an kare bi kudin zakai ba wani matsala komi ka bi kudin ka huta ka gaba kanka wahala ka gaba kanka yi wani ga wahala kuma ga ga zaɓar Allah sun bi da kenan gaba ko da ce ku bi ya ce idan kuka fattabi'u ne hibukum Allah idan kuka bi ni sai Allah su ku wannan ga wannan su Qur'ani tabbas ne duk wanda ba na faɗa Allah zai so shi kuma san da biyayya kenan kai kun bi i kaza nayi bari na bari shikenan ba dan ba hagu ba kwana sakkur sai zaka ta sunna sak bid'a sam ko shine eh ka bi kur eh ce ku bi ni kuma yubukum wallahi sai Allah so ku dan ruwa ta inganta bukhari ko muslim annabi sallallahu alaihi wasallam iya magana wanda sa abu ne mai girma san Allah ta ce Allah so ku abu da karami yace idan Allah ya so bawa ka kai martaba samun soyayyar Allah Allah zai kira Jibril ya Jibril ina ibn fulana ina son wani kuma kai ma ka so shi Jibril Allahumma salli Allahumma salli.
Jibril ya soka kuma zai shela Jibril ya rasu malaku shela Allah iya son bawon shi wani a ganin ga za ka bace musu zai wani duwun duwun da duwun tamu yau ka san bush ka san waye na ka san shi a tele ka san shi ko ka san noma ka san mutane ka san a tele ka san su kai mu ana mutum ne wai ko mutum a kasa wata duniya mai nisa amma ka san shi amma ka san shi to na wani Allah ne zai cewa mala'iku ku so ba na wani ko a san ka dan mala'iku sun san masu imani mun san muku addu'a mala'iku Allah na gwada mala'iku masu imani kuma su san su kuma su musu addu'a don dukkanin su Qur'ani ne kenan Allah zai ce mala'iku malaka zai zai ga wasu sanar malaku a sama cewa Allah iya san bawon shi wane kuma ku so shi Allah ya baka soyayya mala'iku a sama da ƙasa shine roman soyayyar Allah haka a lokaci guda ce haka idan bawa ya tsani bawa Allah ya tsani bawa Allah ya tsane ka kai abin da Allah ya tsane ka shi ma zai kira Jibril ba na san bawa na wane kai ma ka ƙi shi dole ƙika ku ya gaya mala'iku Allah bai san bawon shi wane ku ƙi shi kuma su ƙika haka abin yake kiran fattabi'uni ihmikumullah ku bi ni sai Allah su ku wa gafir lakum dhunubakum ya gafarta muku kurakuranku inna huwa al-ghafuru mu dama Allah wallahu ghafuru mu dama Allah wallahu ghafuru rahim Allah mai gafara mai jin kai ne ya wannan shi muhimmanci magana biyayya zamto mai mutaba'a ga biyayya yan wa anan kira nan sallallahu alaihi wasallam kaga nan menene kira Allah ya mai garanti in dai ka bi shi kana cikin lan al'umma shi ta kwarai kana da garantin aljanna he dai in ka kiya kaga nashin bai ishe ka ba ko hayi ko in dai kaga nashin bai ishe ka ba kuma gabo wani da wani ka bi shi manzon Allah kanshi wahayi yake bi e bai bai bai ra'ayi ɗan uwa musan da haka nan wahayi yake bi bai na shi kuma kai an ce kai maka bi shi mai a samun ɗan adam duk wani abin wai yanzu wani zai mai tsarin addini daga shi ma ya kamata kaga bata a hili yake an ba dan rashin shari'a ba da haka Allah shaida bayi magana an wa bata a hili shari'a a hili muna fata Allah tabbatar mu akan shari'a kenan wannan addu'a da ya yi ta cewa ibrahim sakanan ya ce ya Allah inna hunna adalan na kasir minan nas wa'annan gumaka sun batar da dewa daga cikin mutane ta haka faman tabi'ani fa innahu minni duk wanda ya bi ni iya tare da ni wa man asani fa innaka ghafurur rahim Allah wanda saba mani Allah kai kuma mai gafara ne mai jin kai ne dan wannan Allah ya tabbatar da cewa mun karanta a baya Allah bai gafara ga mushriki ibrahim an tabbatar mai daga baya ba wani samun dama ba wata kowa ga wani shirka da Allah kuma Allah mai gafara babu wannan an like ta yanzu sai addu'a rabbana inni askantu min dhurriyyati ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم يا الله ni da yanzu a sakantu min zuriyati na zamanar da wani bangare daga cikin iyalaina dan waccan tsohuwa mai ita ce mai imani tana can sham sara ke wani bangare daga cikin iyalan shi ya kawo nan na aje wani bangare daga cikin iyalaina a wajen ɗakin ka mai alhurma rabbana lukin musala na kasan Allah dan sabta masu tsaye da sallah ana masu bauta maka Allah dan haka abin da yake roko faj'al afalta bin nas tawi ilayhim Allah ka sanya zukatan ka sawa zukatan mutane san wannan wuri kakai mamakin takari a san koma maka kuma za Allah ba shi dukiya duwan da je kowa sani duwan da je maka ya da ba hali ya so koma an haka take duwan da je maka ya sani ya da ba hali eh har Allah sa ba zukatan karba wani abun san wurin kurin san wurin ya ce wa rizukum na samarat la'alamin shukur Allah ka arzuta su da kayan marmari amma don su zamanto masu godewa ni'imarka to ne maka da ya sani babu wata ƙasa zaka ji a duniya ba take kumsa dukkan wani kaya na kowace kwantinankin duniya amma ka babu kaka ta ta kaza yanzu ana lokacin mangoro ko goiba ko yalo ko dawa masara ko ko kurga ko wannan washe gajanga kullum akwai su kullum a maka akwai wake akwai gajanka akwai akwai pom akwai banan akwai mangoro eh wannan gulwani don da jari haka nan akwai kudin akwai wala ba su yankiya ba abin da ke yankiya ba abin da ke yankiya maka wannan don da zano muku wani ba mu yankewa hikimar Allah Allah ka mutasan wurin duk inda yake a duniya in nan misali yau ana kaka Amurka ko a Aziya nan ana rani ta ana sanyi su kuma ko ina Allah ba su arzikin ko ina za kawo da ko ina za a oda kawo ba ana ba zai yanke a maka ce ya je yau na je kaza ya kare a'a Allah ne wata kasuwa daga wata kasuwa abin ban maki kamar kana kamar kana kasuwa dole ko wani aka ce rayin madar kamar kana kasuwa nan da magana komi da wake da yakuwa da malahiya komi akwai da kabewa hada kabewa Allah hada kabewa komi ga shan kwamfule ko yake kullum kun kai miya gona komi na miya ko akwai a can wallahi kuma kai kuma dan yakuwa da wani kamar ka daga daga mutum sabuwar kawai yakuwa dan ya sharat Allah ya kuwa danya ka baiwa danya komai akwai wannan adace ta nabi sallallahu alaihi wasallam adace mustajaba yace Allah wannan baiwa kaga babban manuwar abu ce la alam yashkurun dan su goje maka Allah me yace gaba rabbana ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء
ربنا innaka ta'lamu ma nukhfi ma nu'lin ya Allah ka san abinda muke boyewa ko muke bayyanawa a wajen Allah da mu boye da mu bayyana a wajen Allah duk daya kuma to ma yakfa 'ala Allah min shay salatu wala fi sama a wajen Allah ba abin da yake boyuwa ga Allah a sama ne ko a cikin ƙasa ba abin da yake boye ma Allah kidan bawa ka san abin da kake duk inda kake Allah na ganin ka ya san abin da kake na hili ko na ɓoyi eh duk abin da kawai wani Allah sai wani akwai shi'urakin mutum ya samu cewa ka san da cewa Allah na ganin ka fa zaje ba in zaje ka labe mu Allah kan wani abu da kake Allah taimake mu yanzu bayan wannan sai ce alhamdulillahi alladhi wahaba li ala al-kibar yanzu nan iya ce iya godiya godiya ta tabbata ga Allah ina godiya ga Allah godiya ta tabbata ga Allah wa habali Allah kibar wanda ya ban wata kyauta ta musamman bayan girma da na farko an ce bayan shekara goma ya da wani abu na biyu shekara ɗari da wani abu kyauta ta mi iya Sama'il wa Ishaq da Sama'il da da Ishaq yace kuma inna rabbi la sami'u du'a lalle ubangiji na mai jin addu'a ne Allah karba addu'a lokaci yayi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh